A wannan makon ne gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya rattaba hannu akan dokar gwajin lafiya kafin aure. Sabon dokar na umurtar dukkanin masu niyyar yin aure da su yi gwaje-gwaje kafin a kai ga ɗaura musu aure a ƙoƙari na daƙile yaɗuwar cututtuka a tsakanin al'umma. A hukumance dokar za ta fara aiki ne a wannan litinin ɗin da ke tafe. Shin ya al'umma a jihar Kano suka karbi wannan sabuwar doka? Kuma mai malaman kiwon lafiya ke cewa game da wannan mataki na mahukuntan Kanan. To domin tattauna wannan batu a yau muna tare da Aisha Usman jami'ar kiwon lafiya da kuma Salisu Rabi'u Suleiman magidanci a Kano. Malamai barkan ku da kasancewa da shirin gaskiyar magana. yawa to aisha usman idan na fara da ke a matsayin ki ta jami'ar kiwon lafiya ya kuka ji labarin wannan sabuwar doka a jihar kano um, gaskiya wannan doka za mu ce abu ne wanda yake da kyau kuma abu ne wanda muke fatan sauran jihohi su ma su dora daga abin da ko su koyi da abin da gwamnatin jihar kano suka yi saboda um, zai taimaka wurin a san wasu matsaloli tun kafin a yi aure yadda zai kawo matsalolin kiwon lafiya za su zo da sauƙi ga mutane da al'umma baki daya so abu ne wanda yake da kyau gaskiya Tabadala. Salisu Rabi'u Suleiman a matsayinka na magidanci wanda kuma

a kwarai da gaske na ji daɗin samar da wannan doka saboda abu ne da yake da matuƙar muhimmanci yayin da aka ce an gano akwai wani dalili da yake jefa mutane a cikin damuwa sakamakon rashin yin gwaje-gwajen bayan an yi aure aka samu matsala to lallai yin hakan yana da matuƙar muhimmanci kuma addini shi ya zo da haka sani da addini da magunguna suna tafiya ne kafada da kafada da haka yake da matukar muhimmanci idan abin da aka ce malaman kiwon lafiya bincike ya sa sun gano to lallai musulmi su karba kuma su yi aiki da shi insha haka amma baka ganin kamar wannan doka wasu za su ga cewa wajabta ta da aka yi kamar an shiga haƙƙin wasu mutane Eh, ba batun shiga haƙi amma dai taimaka musu ne da ai sabida su ake yi misali su al'umma kuma gyara kayan ka kamar yadda shi ke faɗa ba zai zama ko ba sabida mai an samu matsaloli da dama duk da dai ba a zo kan batun ba amma ni ai misali yana nan a kai na da dama sakamakon mun san da muka yi namu auren ba a yi dokar ba ko ba a matsa da yin gwajin ba kuma ka samu kanmu a cikin yanayi na irin damuwar da yanzu rashin gwajin yake haifarwa. haka to za mu zo ga wannan aisha menene kike ganin muhimmancin wannan doka a matsayin ki ta jami'ar kiwon lafiya eto eh um, mahimmancin wannan doka a uh, mu wurin masu aikin asibiti shine zai kawo abin da ake cewa yana reducing abin da ake cewa financial burden mm. ko ah, damuwa na yawan zuwa asibiti kashe kuɗi ganin likita ganin specialist um, duka za a samu wannan sauƙin misali idan a cikin gwajin da yanzu aka wajabta yinsa a kano za a gano waɗanda suke ɗauke da kamar ciwon fertility infertility na rashin haihuwa akan iya gano waɗanda suke ɗauke da stis akan iya gano waɗanda suke ɗauke da genotypic abin matsaloli kamar masu sickle and all of that so idan wannan test ɗin aka yanda aka wajabta shi za a ci gaba mutane za su ɗore da yin sa duka irin waɗannan matsalolin za a iya a kawar da su kafin a yi aure da ba za su kasance matsaloli ba ne a al'umma sannan kuma za a haifi um, yara waɗanda suke um, lafiyarsu is, um, is guaranteed kamar an tabbatar da yes cewa ga abinda da za ka haifa you are of what you are getting so a wurin aikin asibiti mu kanmu sauƙi ne a wurinmu so ba za a samu hospital gadaje an cika patients din za su zamanto an ragu saboda an san an riga an yi takulin din wani issue da ake da shi a ƙasa tun kafin ma a zo asibiti. To Madala Aisha waɗanne cututtuka ne kike gani suna da matukar muhimmanci a ce ma'aurata sun yi kafin a kai ga ɗaura musu aure. Okay, um, premarital tests ɗin da suke da mahimmanci um, ya kasance couples ko waɗanda za su yi ma'aurata da suke hoping su aure su yi um, suna da ɗan dama amma most importantly shine kasance sun yi sun san menene blood group ɗinsu mm. ok a yi musu complete blood count su san menene ma blood group ɗinsu tukunna na farko sannan za su san akwai mutane da yawa da suke aure ba sa sanin ma menene genotype ɗinsu mm. wani in ka tambaye shi mai genotype ɗin shi ma bai san menene shi ba so knowing your blood group knowing your genotype yana da matukar mahimmanci kamar yadda na ce muna so mu guje daga samun stis wanda they are sexually transmitted infections um, so akwai tests ɗin da ake kamar vdrl da zai gaya mana akan syphilis akwai na chlamydia za a iya detecting ɗin gonorrhea za a iya detecting kamar yadda na sani spam count na namiji kamar maniyin namiji za a iya detecting ya karfinsa yake ya volume ɗinsa yake ya ph ɗinsa yake so zai iya taimakawa ma ma'aurata su sanya status ɗin waɗanda za su aura yake kuma wannan yana da mahimmanci saboda za ka samu kamar ƙarfin gwiwa ko gamsuwa da cewa ka san status ɗin wanda za ka aura ko wacce za ka aura so akwai diseases da yawa da yin wa'annan premarital testes ɗin zai nuna wanda za a iya ko a fara ɗora ko akan magani ko a yi muku counseling so it is very very important Aisha kin bayyana mana cututtukan um, gwaji na genotype da kuma na cututtukan da ake samu ta mu'amala ta jima'i. Wannan cuta mai karya garkuwar jiki kina ganin tana ɗaya daga cikin cututtukan da ya kamata a ce an sa su a sahun gaba? e um, suna daga ciki ko in ce yana ma daga cikin waɗanda ake shine um, HIV Uh, uh mm. testing shi ma yana daga cikin abin da ake yi ana yin ma har da na hepatitis b ana yin hepatitis c wanda yake kama liver so shi na hiv um, yana daga cikin waɗanda is mandatory ne ma dole ne ma a yi shi ma mm. saboda a san status yes saboda a san status in ka san status in partner ɗinka da zaka aura saboda gujin samun yara da would come out positive sannan kuma saboda gujin ciwo ne mai karya garkuwar jiki yana developing ne daga hiv ya koma aids so to avoid wannan abin nan um, um, moving din daga HIV da zai zuwa AIDS so yana daga cikin tests din da it's compulsory ne ma a HIV testing. Dole, to mun gode. Malam Salisu <laughs> idan na dawo gare ka ɗazu ka fara bayanin cewa ba a kai ga inda za ka yi mana bayani ba a takaice za ka iya bani labari akan yadda ka tsinci kanka gaskiya ne to a kusan a halin yanzu zan iya cewa sai dai godiya Allah saboda ne saboda idan baka riga ka fada cikin matsala ba shine kake fatan kada ka riga ka fada to hmm. kuma ko da shi kansa ubangiji yana cewa baya kama mu abin sa abin da muka yi akan kuskure amma yana kama mu ne da abin da muka yi da ganganci to eh, gaskiya batun halin da ake ciki yanzu walillah alhamdu sai dai godiya Allah amma sakamakon shi wannan rashin gwaji da ba a tsananta yasa ba a wancan lokacin ko kuma bai zama dokar ba kamar yanzu gaskiya a yanzu haka ina da irin wannan masu larurar har guda shida guda ɗaya kuma ya rasu ma'ana duka su sikila wannan kalubale ne sosai wanda yake larura sikila نعم tabbas to wannan ai kalubale ne babban ga mutumin da yake ko da ma mai karfi ne aka ce na da sikilan da suka kai kamar kamar biyu ko uku to lallai akwai tashi hankali balle kuma mutumin da yake da karamin karfi kuma allah jarabe shi da su har guda bakwai misali ya zuwa yanzu yaran naka sun kai wane mataki a shekarunsu sai eh, akwai babbar fatima ta kai shekaru goma sha shida akwai kuma haka masu binta wani sha uku wani sha da sauransu yanzu idan a ce fatima ta samu mijin aure idan aka zo aurenta ta yaya za ka tunkari batun aurenta kasancewar ga halin da take ciki mm, gaskiya kan dole sai mun koma an nemi shawarwar ma'aikatan lafiya gaskiya kai tsaye ba za mu tunkari aurenta ba To bari in koma ga <laughs> malamar kiwon lafiya. Aisha kina tare da mu? Yes, eh, ina tare da A matsayinki ta malamar kiwon lafiya, kina ganin akwai wasu cututtuka da idan ma'aurata su bayan gwajin da suka yi suka gano cewa suna da wasu cututtuka. Akwai rigakafin da za su iya yi kuma su ci gaba da aiwatar da batun aurensu? Eh akwai rigakafin da za a iya yi. Um, alal misali idan aka yi musu waɗannan gwaje-gwaje aka gano kamar ko akwai infection akan ɗora su akan magunguna idan aka gano cewa akwai incompatibility a tattare da su a nan gaba shi ma akan iya an san ga matsalar da take ka za a iya kuma ba da uh, magani. For alal misali bari in baki misalin kamar blood grouping da na ce yana da kyau a dinga a yi shi yana daga cikin kuma list ɗin premarital testing inda ake yi na blood group shine alal misali idan mace blood group inta tana uh, negative ce kamar alal misali a negative ko o negative shi ake ce ma resource factor shi kuma mijin positive ne so akwai yiwuwar cewa za ta haifi yaro wanda yake positive resource factor din shi is positive so to avoid wannan abin da ake yi ana dubawa idan aka ga cewa an gano resource factor din mace din ko namijin so akan iya akwai allura da ake yi yadda ba zai hana samun eh, zubewan cikin da macen za ta ɗauka na wannan yaro Haka Aisha ya batun auren masu hepatitis an ce idan ɗaya na da shi ɗaya bai da shi za su iya yin aure shi ma akwai wani rigakafin da za a iya yi? eh shi um, hepatitis idan aka gano shi da wuri akwai magungunan da ake dora su a kai um, za a yi musu testing sannan za a dora su akan wannan medications magungunan sannan kuma akwai abin da ake ce ma follow up wanda za su dinga zuwa asibitin ana confirming cewa eh, a akwai shi a maganin yana aiki a tattare da su a ko za a yi swapping din maganin so shi ma ana yi shi yasa kuma yake ya kamar yadda muke magana akan wannan maudu'i cewa abu ne mai kyau ba za a san waɗannan abubuwan ba sai an je an yi waɗannan premarital testing din. ina nufin aisha idan ɗaya yana da hepatitis ɗaya ba yi da shi shin za su iya ci gaba da eh. batun aurensu eh, su iya ci za su iya ci gabawa face idan shi wanda yake da shi a cikinsu ya je asibiti an ɗora shi akan magani because shi ciwo ne wanda eh, ɗayan shi ma zai iya ɗauka idan ba a ɗora eh, wanda yake da ciwon a kan magani ba kamar in mata tana da shi in ba ɗora ta a kan magani ba mijin zai iya ɗauka so they can still be together amma dole wanda yake da shi ɗin zai je asibiti kuma a ɗora shi a kan relevant eh, sai yana shan magani ok na'am na fahimta malam salisu idan na dawo gare ka kana ganin wannan gwajin da mahukuntan Kano suka tilasta ma ma'aurata zai rage ire-iren halin da kai da iyalanka kuke ciki a yanzu haka? Eh to insha Allah zan iya cewa hakan tunda wani abu ne duk da cewa komai Allah ya riga ya kaddara kaza zai faru lokaci kaza to amma shi yake kawo zamani da kuma yadda za a tafi da shi zai taimaka kwarai wajen raguwar samun irin waɗannan abubuwa gaskiya kwarai da gaske Wasu na ganin kamar yadda mahukunta a Kano suka tilasta ba za a ɗaura aure ba sai an kawo shaidar um, waɗannan gwaje-gwajen wasu suna ganin mutane za su iya zagayawa ta bayan fage kawai su je su kawo shaidar bogi a matsayinka na wanda yake fama da illar rashin wannan gwajin wace hanya kake gani ya kamata a ce mahukunta a kano sun bi domin tabbatar da wannan gwajin na asali ne ba jabu ba eh, idan akwai hanyar da za ta bin ita hukumar sai ta yi tunani amma dai ina ganin ko da ba abu diddigi ba in aka gaya mutum gaskiya kuma aka nuna masa ita ai na ga ya rage nasa tunda shi ne da amfanin abun kuma in aka samu akasi shi ne zai cutu ina ganin ba sai lalle wani an wata hanya an tabbatar cewa na gaske ne ko kuma na ba. To Madala Aisha kin ji tambayar da na yi wa Malam Salisu a asibiti ne ake samun irin waɗannan shaida ta bogi ya kike ganin ya kamata a ce malaman kiwon lafiya su ma sun ba da tasu gudunmawar na tabbatar da cewa duk wata shaida da aka bada shaida ce ta haƙiƙa. eh to um, wannan za a iya cire shi za a iya cewa yana faruwa a ko'ina ko da ba a wurin malaman asibiti ba son zuciya ne don wani zai ga kamar ai dan uwana ne bari kawai in sa masa a takarda cewa yayi wannan test din ko kuma yayi fasin wannan test din bayan kuma ba haka bane ba so mu a al'umma as mutane idan za mu cire son zuciya da son rai a gefe and we focusing on yin aikin daidai za a samu wannan abun sannan abu na biyu kuma yanda ake buƙatar marriage certificate a masallaci kafin a yi ya zama na an mayar da shi mandatory ko wani abu ne wajibi wanda sai an yi presenting wannan tasis din from any of the kamar asibitin gwamnati da stamp da sign kafin nan limami zai yi proceeding da yin wannan aurarrakin sannan kuma kamar yadda malam salisu ya ce faɗakarwa nuna wa mutane awareness wayar musu da kai cewa ga importance ko amfanin waɗannan tests ɗin ina tunanin ba wani abu bane baya ba wani tests bane masu tsada kuma ba sa ɗaukan lokaci in aka ɗauki sample za iya running test ɗin so ba wani abu bane da yake requiring mutane su sacrifice arm and leg da zai zama wani babban abu so in za a cire son zuciya sannan a yi awareness wa mutane i think za a iya bitin ɗin aim ɗin abin da ake so a yi achieving. Kina ganin ya kamata a ce mahukunta sun samar da wata tsatsaurar wannan hukunci a kan duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da bin ta fage ya ba da shaida da ba na gaskiya ba? Eh gaskiya I would say ni personally I would be in support of that and also ina kira ga al'umma kamar yadda kika ce mahukunta su ma su yi wannan domin idan as health practitioners akwai kamar yadda akwai trust akwai oath na rantsuwa da ka ansa when you are going into the profession cewa za ka yi aiki bisa gaskiya da aminci so ga duk wanda aka tarar kuma ya tsallake wannan ko ya yi breaking wannan oath din nasa da ya dauka kamata a ce hukunci ya hau kansa yadda zai nuna wa al'umma da za su zo wurinka neman taimako cewa idan abin nan fa bai tafi daidai ba ba kai kanka da kake nema ba har wanda ya baka wannan abin shi ma his going down the drain to hakan zai sa al'umma su bi komai a bi shi strategically in ya zama na an yi tasis din nan kana da wannan matsalan ko wani abu it is not a dot warrant abu ne mm. wanda kawai za a dora ka akan magani a counseling ɗinka at the end of the day kuma za ka samu sauki kuma a samu mafita so yes whoever that is um, found guilty should be held accountable for it hukunta shi doka ta yi aiki akan shi duk wanda aka eh, samu da wannan haka To madalla Malam Salisu kai batun cewa a faɗakar da al'umma kuma kamar yadda wannan tattaunawar tamu take tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake faɗakar da al'umma amma har yanzu ba za a rasa wasu da za su ce su wai don za su yi aure ba su ga dalilin da zai sa a je a yi musu bincike bincike ba me za ka iya cewa akan ire-iren waɗannan mutane da suke da wannan tunani To kusan abin yana da nasaba da watakila yin irin soyayya mai tsanani din nan irin an riga ana son juna sosai sai da haka ba za a bi wata hanya da sababin bin hanyar zai janyo a ce a haƙura ba. To a shawarance kamata ya tun da farko ma tun kafin irin a shakuwa mai yawa tun daga farkon haɗuwa kawai a riga a je a yi wannan gwajin. alabashi in ya so in an zo auren ya zo dab inda bukatar a sake in ya so sai a sake don gaskiya yawanci abin da yake janyo irin wannan shine akwai wanda suke cewa su yadda suke son junansu irin in ba shi ba sai rijiya da makamantansu to irin wannan ne ake ganin wahalar rabuwa da haka sai a dinga wani zagaye-zagaye na kaucewa yin haka ne. Aisha kin ji soyayya mai tsanani irin an shaku an shaku din nan ya ce in ba kai ba sai rijiya ko in ba ke ba sai rijiya amma kuma sai ku eh. kuma a gefe ɗaya ga jami'an kiwon lafiya kuna cewa a yi gwaji a yi gwaji to idan aka yi gwaji aka samu matsala ya waɗannan mutanen za su yi da rayuwarsu to um... gaskiya dole za a yi za a yi accepting zan ce za a karbi yanda lamarin ya zo a ɗauke shi kamar kaddara akwai waɗanda in aka tarar suna da shi kamar incompatibility na wannan aure ba zai yiwu ba alal misali a genotype a ga cewa ita as ce shi ma kuma as ne it is not advisable a ce su ci gaba da wannan neman aure ko soyayya gaskiya saboda za a haifi yara waɗanda suke sikila kuma haihuwan yaro da yake sikila yana da disadvantages ɗinsa ya fi um, ya fi yawa ya fi advantages ɗinsa yawa because akwai yaron nan ko da yaushe yana cikin ciwo su iyayen ba su da kwanciyar hankali yana da emotional um, a mental drainage akwai distress a ciki kuna asibiti ko da yaushe akwai kuɗaɗe da suke tafiya yin zuwa asibiti yau an kwantar da ku kuma akwai blood transfusion sai ana ƙara wa mara lafiyan jini wasu ma idan ya kai wani wuri har ana cire musu abin da ake ce mai hip bone replacement ana canza musu so idan mutane suka yi la'akari da abin da zai faru gaba ya fi a ce an haƙura da wannan soyayya na in ba kai ba sai rijiya a yanzu a di abin da yake daidai gaskiya So we always advise akwai incompatibility waɗanda they are not compatible gaskiya akan yi shi yasa counseling yake da kyau akan ɗora zaunar da su a yi musu counseling ɗin a nuna musu ga Um, matsalolin da za a samu gaba idan ba a haƙura da wannan yanzu son ra'ayi ko son zuciya na yanzu ba. Haka to Aisha ko za ki mana bayani dalla-dalla waɗanne jerin mutane ne a cikin al'umma bai kamata a ce sun yi aure tare ba? Eh to waɗanda bai kamata a ce sun yi aure ba wanda yake gaskiya yanzu shine kamar top of the chart ya fi matsala su ne waɗanda na genotype. Mm. waɗanda suke kaman as um, da as ko kuma ss da ss ba a so su aure because um, byproduct ko yaran da za a haifa sikla ne amma ko da ciwon kaman garkuwan kashe jiki kaman hiv yanzu akwai abin da ake cewa ana yi musu marita akwai counseling shi ma da ake yi idan mutum positive ne ya samu partner wanda shi ma yake positive suna iya yin aure akwai waɗanda ma idan partner ɗinka is positive sannan the other person is negative akan ɗora su akan magani wanda ba ta da shi kamar in matar ba ta da shi mijin yana da shi akan ɗora matar kan maganin da ake kira prep shine pre-exposure prophylaxis wanda ita zai kare nata um, jikin daga kamuwa da ciwon idan mijin yana da shi so ciwuka ne wanda yanzu a hankali magunguna suna fitowa ana gane yanda za a iya avoiding ko kuma a magance su shi yasa ba za a san hakan ba idan mutane ba su zo asibiti an yi musu tasa sannan an yi counseling ɗinsu ba amma i think the only wanda yake dreadful da za a ce ba a still haɗawa shine na genotype a san gashi saboda ko na blood group kamar yadda na yi bayani a baya idan mata tana blood group ɗinta ko resource factor dinta is positive is negative namijin nata kuma is positive za su haifi 75% according to studies shine za su haifi yaro wanda yake da resource factor ɗinsa is positive so me hakan yake nufi yana nufin cewa idan macen ta ɗauki ciki ita jininta is negative cikin yaron da za ta ɗauka is positive akwai abin da ake kira antibodies proteins ɗin da suke kare garkuwan jikin mutum so mm. za su ga cewa su sun saba negative ne jikin matan negative ne za su ga cewa wannan ɗa ko ciki da take ɗauka is positive so za su karance shi kamar wani threat ne ko wani foreign body ne yake so ya cutar da ita so sai su creating jikinta zai creating antibody wanda zai attacking wannan yaron not knowing cewa ciki ne so mm. shine at the end of the day zaki ga mace tana taɓari tana taɓari sai a ce kishiya ce ta mata asiri sai a ce village people sai a ce ana bin ta ne mai mai ya ce tana haihuwan ƴaƴanta ko tana ciki tana cinye ciki na zubewa so duka ai avoiding waɗannan cultural ko societal abin nan abnormalities din shine yake da kyau a zo a yi waɗannan tests din amma akwai cuka da yawa da suke iya resulting to issues ko infections ɗinnan da ake gani ba wasu abubuwa bane su gonorrhea su syphilis chlamydia they are very um, suna cutar da lafiyar ɗan adam a nan gaba so abu ne wanda ya kamata a zo a yi tasis nan saboda a bambance su haka aisha idan na fahimce ki daga cikin waɗannan cututtuka da kika jero mafi mahimmanci ko wanda yake a sama shine batun sickle cell anemia ɗin na wannan cutar sikila shine dole dole mutane dai su sa shi a gaba su je su gwada su san wane ne wane ne kuma wane ne ya kamata ya haɗu da wane ne to idan aka samu eh. matsala aka samu akasi akwai kina ganin akwai wani lokaci da ma'auratan nan za su iya ɗauka su jinkirta su ga cewa ko al'amura za su iya daidaituwa eh to gaskiya shi genotype um, gaskiyarsa ne ba a canza shi ba za ka iya cewa bayan wani lokaci za mu canza ko kuma za ba ba a yin haka um, the only thing shi shine akwai plants inda za a iya dora su ma'auratan akai kamar ok eh sun yi aure amma kuma akwai sacrifice inda za su yi cewa eh za mu yi aure amma ba za a haihu ba ko kuma za mu gwada akwai probability din in aka haifi ɗaya biyu suna da shi za ki ga wani ukun ya yi skipping ba shi da shi so it's like kaman dai ana kacici kacici ne amma babu tabbas na me zaka haifa ko kuma me yaron nan zai zo da shi so shi ne dai abin gaskiya Jamalila Aisha mun gode sosai. Malam Salisu a matsayinka na magidanci da ka yi mana bayani irin halin da kake ciki sanadiyar rashin gwajin nan yanzu daga cikin 'ya'yanka wani sai ya zo a gurguje a gurguje ce ya ga ya a cikin gidanka yana son ya aura amma babu lokacin yin gwaji shin za ka amince da hakan ai dole a samar da lokacin gwaji duk saurin da ake ya zama wajibi a samu ai gani gawa ne da aka ce ya shi wani haka Allah ne dole a samu lokacin daga ƙarshe wani kira za ka yi wa al'umma eh, kiran da yake nan gaskiya duk abin da aka ce malaman lafiya sun wannan sun fito da shi lallai ne kar su manta da addini da harkar lafiya suke tafiya ana manta akwai ɗaya daga cikin magabata in ban manta ba da imamu shafi yana cewa ilimi da bi ne ilimin fikihu da sha'anin addini sai kuma ilimin magunguna su ne da sha'anin jikuna to mm. kenan kunnan doki kafada da kafada suke tafiya a addini da kuma harkar lafiya don sai da lafiya za a samu damar yin ita ibada don haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci mutane a tsaya a rika kuma allah ma yana cewa kada ku rika jefa kanku da kanku zuwa ga halaka kuma an gano cewa yin auren kafin gwajin ga matsalar da yake haifarwa to bai kamata kawai mutum ya ce zai dogara ga Allah kawai ya fada cikin halaka ba ya yi daidai da mutumin da zai zo Allah ta'ala ya yi daidai da mutumin da zai zo ya tsaya akan hanya ko ya shimfiɗa ya zauna a cikin Allah ya kiyaye motoci da sauransu ai ba za su taba shi wa misali inda dai an gane akwai matsala kawai dole abu hanyar da za a kauce mata wannan shine babban kiran da nake yi wannan lokaci Ita madala Aisha ke ma a daga ƙarshe wani kira kike da shi ga al'umma da ma mahukunta da sauran jihohi a Najeriya a game da wannan sabuwar doka ta jihar Kano. To, um, kiran da zan yi dai shi ne zan ce um, shi jihar Kano, jihar Kano da suka samar da wannan doka. Uh, muna musu godiya kuma kamar yadda na ce za mu so sauran jihohi su ma su koyi da wannan saboda a yi bringing ɗin um, uh, patient ko hospital visit na marasa lafiya ya ragu sannan cututtukan nan da muke fama da shi ya ragu sannan kuma shi waɗannan gwaji da ake magana akai al'umma su sani cewa ba abu bane da yake cutarwa sannan kuma ba abu bane wanda yake da um, kamar zai ɗauke maka ko lokaci ko wani kuɗi ko kuma yana da irin damuwa ko abin nauyi ga yinsa ba ba shi da shi so premarital testing abu ne da yake da kyau definitely abu ne wanda za mu so mutane su zo asibiti su yi definitely abu ne wanda muke kira da cewa a ci gaba da wayar da kan mutane cewa su san shi su zo kuma su yi shi saboda su kaucewa afkuwan cututtuka a al'umma 100% so ina kira ga kowa a haɗa kai da ƙarfe da su iyaye da kakanni da za su gato ai mu lokacin mu ba mu yi ba kuma babu abin da ya same mu yanzu wannan kamar kimiyya ce ko kuma abu ne na zamani mu ba za mu yi ba so da manya da tsofaffi ka je makaranta ba ka je makaranta ba mu sani cewa abu ne wanda yake da kyau kuma lafiya ce aka ce uwar jiki so as we all know cewa prevention is better than cure so da allah a mu tsaya kai da kafa saboda muga cewa wannan abu ya tafi daidai To Majalla malamai mun gode kwarai da kuka kasance da shirin gaskiyar magana kuma da haka wannan tattaunawar tamu ta kawo ƙarshe. A madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na DW ni da na kasance da ku Binta Ali Zurmi ke cewa ku kasance da mu mako mai zuwa domin kallon wata sabuwar tattaunawar. Mun gode. thank you Thank you.